أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> mai kowa mai komai mai iko da kuzura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana mu da zunubanmu da mu ta ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai a tambayoyin mu na yau ga su kamar haka yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina da tambaya menene hukuncin mai account a inda ake saka mishi interest wato riba kenan amma shi bai cin kudin sai dai ya bawa mabukata abun nufi shine sai ya cire interesting bi ma'ana ya cire tsarin da banki ya masa wanda yake riba ne inda eh, wanda ya shigo din ya bayar da shi wannan yayi daidai domin Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya ɗauko kobo na riba ya haɗa da kuɗinsa na halal to waɗancan ɗin sukan daƙushe na halal ɗin su lalata su kamar yadda Allah ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat saboda haka kamar ruɓaɓɓen dankali ne mutum ya samu sai ya ɗora shi akan sauran dankali masu kyau to babu shakka sauran za su harbu gaba ɗaya sai ka ga abun ya lalace to a nan lokacin da ya cire shi wannan riban ya bada shi ya ba shi a matsayin ya guji wannan haram ɗin ne sai Allah ya bashi lada ta nan da fata Allah ubin ya samu dace tambaya ta biyu ta ce a don Allah a taimaka a ƙara kira game da masu yin sallah wato da ɗagaggiyar riga wanda da zarar an yi ruku'i ko sujada sai wato al'aurarsu ta bayyana <clears throat> gaskiya tufafin sallah da kulawa da tufan da za a yi sallah da su yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum yana ganawa da mahaliccinsa ne shine kololuwan wanda ya dace ka girmama mahaliccinka ne kake gana da shi kana neman rahama kana neman biyan bukatu a wajensa kuma shi allan nan sai da ya gaya maka ku na takum inda kulli masjidin yayin da za ku zo masallaci ku yi ado ku sa kaya sosai masu mutunci wanda za su rufe al'auran mutum gaba ɗaya za ka ga wani matashi yana sallah da iri wannan ɗagaggen rigan ka samu in ya yi ruku ya dago sai ya miƙa hannun shi ta baya ya jawo rigan ya rufe wato ya rufe kwankwasonsa idan ya yi sujada ya dago, sai ya jawo ya rufe idan ya miƙe sai ya ja ya rufe wannan yawan motsin a sallama idan ya yawaita sallama za ta kai ga ɓaci saboda haka a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a sa cikakkiyar tufa ta mutunci idan za a gana da Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu dace ya ce assalamu alaikum rahmatullahi Allah saka malam da alkhairi amin malam ina da tambaya kamar haka mutum ne ya zo a mutum ne ya halattar sallan magariba bisa kudurin Allah shi Allah bisa kudurin Allah sai ya kasance akwai yanayi na haɗari sakamakon haka sai imam ya haɗa sallah ko yanayi na hadari nike ji na hadari sai liman ya haɗa sallah bayan haka sai ya kasance ba a yi ba bayan an haɗa sallah to idan lokacin isha'i yayi zai iya zuwa ya halarci sallan isha a lokacinta bayan yayi a lokacin maghrib to in ka san kayi a lokacin magrib me yasa na ce kuma za ka je ka yi a can ina fata an gane <clears throat> lokacin hada sallah yanayi ne guda uku na farko a hango hadari ya haɗu ko ina gari ya yi duhu saboda to in a lokacin isha ne sai a kawo in a lokacin magrib ne sai a jawo isha a haɗa wa mutane wannan kai a matsayinka na tunaninka na ɗan adam za a yi ruwa ne idan Allah ya kawo ruwan fa biha wa ni'ima idan Allah bai kawo ba shi shikenan zalika fadlullahi yutihi man yasha ka hada sallanka da liman an sallame an tafi sallanka tayi sai dai in zaka je can kai waɗansu filun ka sai kai amma ba a isha guda biyu idan ka ce za yi wancan to baka ka yadda da wannan dama ba kenan wanda ka yi ashe bayan liman ita ne kenan eh, wanda zaka ka batta a matsayin sallanka ta farilla wanda kuma zaka je ka yi a can kar ka yi ta da niyan isha'i domin ta yi da fata Allah ubangiji ya samu dace sannan kuma a hada sallah lokacin da ake ruwan sannan kuma ana hada sallah bayan an yi ruwan an ɗauke saboda cha'i da menene duka so ana yi before during da kuma after ana yi kafin ruwan ya sauka a bisa hasashen da ake cewa kafin a yi magariba a zauna jira har isha ruwan zai sauka to sai a haɗa wa mutane a sauƙaƙa musu hakanan lokacin da ake wanda suke nan a haɗa musu wanda suke gida kuma sallu fi rihalikum sai su yi su a inda suke a gidajensu bayan kuma an yi ruwan an idar sai a haɗa maimako a fito wa misali an yi ruwan an gama shi wajen karfe bakwai to an fito an yi isha an yi magrib to sai a haɗa kai maimako a sake fito da mutane cikin chaɗi da menene da laka sai a sauƙaƙe musu ana hada sallah kuma har ila yau lokacin da lokacin sanyi mai tsanani duk waɗannan lokuta ana hada sallah eh, kaman kwanaki can ina jin da aka yi wani irin sanyi haka mun hada mun yi ta wa mun hada a nan sau daya sai wani masallaci can ma aka hada sai aka yi ca akan imam za a hada ba ruwa ba komai ba menene ana hada sanyi ne sosai suka ce abin nan aka yi gangami aka zo nan aka aka nuna duk dai ga hadisai ga dalilin da yasa ake hadawa ina fata an gane kuma abun mamakin ana hada a zahar madala asar sai dai mun saba ne kawai magariba da isha magariba da isha yanzu kana hada azahar da la'asar sai ka ji kuma an taso ku kuma an zo ya kuma ya kuma ya kuma ya kuma hmm? amma in magariba da isha ne saboda ko lokutan kusa ne shi wannan ba a magana amma in aka hada wancan to shi ma hanyar to magana duk irin wannan abubuwa eh, ya kamata a rika reviving nasu ana ana farfadowa da su don su mutane su sani ina fata an gane Allah ubin ya sama mun assalamu alaikum malam Allah ya maka albarka amin ya rabbal alamin da ni da kai da yan uwa musulmi a ah, malam a ah, tambaya ta shine mutum ya sumbaci mace sai wani abu ya fito masa a jikinsa kamar wani kamar mani amma ba mani bane tunda ka tabbatar ba mani bane shikenan amala ya zai wankan janaba ne tace ka tabbatar ba zancen wankan janaba wataƙila mazi ne kawai shine yawanci yake fitowa yayin sha'awa so azumin mutum bai ɓaci ba amma darajarsa da martaban azumin ya ragu tunda mutum ne ya jawo din ya je ya sumbaci mace ina fata an gane saboda haka a rika hattara duk waɗannan abubuwa a nesance su domin uh, ya da'u ta'amahu wa sharabahu sai wa shahawatahu eh, duk sha'awa in ta taso maka kai ma ka hana ta kawai ka tafi kawai ka hana ta zuwa shine kai cikakken azumi saboda haka mutum zai wanke al'auran shi ne gaba ɗaya a matsayin mazi ne ya fito masa a malam namiji guda ɗaya zai iya auren wato mata yan biyu hasana da husaina kenan ya da kanwa a'a haramun ne a aure su a lokaci daya ina fata an gane Allah madaukakin sarki yana ce wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad ba a aure sai dai in daya ta fita ko ta rasu kana iya auro dayan amma ba a auren su a lokaci daya dukkan su matan mutum bayyuwa ina fata an gane kamar yadda sayyidina Usman ya aure ruqayya da ta rasu ya aure ummu kulsum ko ummu kulsum ya fara aure a a malan kani kani ko yaya za su iya sakin mace ɗaya ya aura a cikinsu to idan kani ya sake mace kowa ya sake mace kani ya aura kowa ya aura a shar'ance babu wata matsala a shar'ance ba haram ba ne sai dai kuma zamantakewar ba za ta yi daɗi ba zamantakewar ba za ta yi daɗi ba kani na zuwa gun matan wa kullum ka yi mawance kaza gidan wa na gida can ka ji matan ka ta fita ya aura Ta kaga ai akwai zargi akwai abun nan eh, kamar mu a nan abun yana da nauyi kwarai da gaske ba zai ma ba akwai zargi abubuwa da yawa za su shigo sannan watakila a gida ɗaya kuke zaune kuma kamfan ɗaya ta fi ka ta koma can ɗin kullum Allah wani ya samu a shar'ance dai ba haramun ba ne ba mai haramta sai dai akwai mafasid da abubuwa da za a yi la'akari da su assalamu alaikum da fatan Allah ya ƙara maka menene Allah ya ƙara ya kyauta aikin malam ku yi haƙuri kun san cikin masu tambaya akwai masu lahajan sakwatanci, akwai masu katsinanci akwai masu abin na heka samu hausan daban-daban haka shi wanda bai iya karanta littafin alkur'ani da harufan larabci ba idan ya karanta fassaran da turanci kawai yake bi a zai samu lada kamar a bashi ladan z lada goma a bashi ladan c lada goma a bashi d lada goma ana babu ina babu ai shi yasa manzo Allah sallallahu wanda ya karanta harafi ɗaya daga cikin alqur'ani yana da lada goma wala aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wal mim harf ba wai alif lam mim gaba ɗaya ban a'a alif da lamun da abin nan lada 30 kenan dalilin da yasa aka zuba wannan ladan ta karanta qur'ani ne bilisanin arabiyyin mubinin yanda aka saukar da shi ka karanta da harcin larabci mabayyani kuma an sa wannan ladan ne don ya motivating naka ya zaburar da kai ya karfafa ka kaje ka koyi alkur'ani ina fata an gane to wannan shine babu inda aka ce za a baka sai ka karanta da haka ka duba duk sallanka duk rashin iya karatunka ai salla dole ka ce wa rabbiyal a'la da larabci zaka fara dole ka karanta fatiha da larabci dole ka karanta tahiyat ka karanta komai na ta sallah a to z ɗinta da larabci to da za ka zo ka ce Allah mafi girma ka ce ka yi sallah Allahu akbar din ai haka ne amma a ji shi da larabci yadda aka yi shi ai shi ne maza Allah ce ai sallu kamar aitumuni salli. Da saboda haka a zage dan kawai a karanta Kur'ani. Yadda yau in an ɗauke ka aiki aka ce gashi an ɗauke ka nnpc dubu ɗari shida a wata amma abin da ya rage ka certificate course ne na kwamfuta ina jin a wata uku za ka koyi kwamfuta a wata uku eh, ka zai iya dan ma mai ma ba a kallon keyboard din wannan yatsan ya san kawai inda zai danna wannan ya san inda zai danna kaga ana tayi kawai da yake dubu ɗari shida za ta samu a kowane wata wannan an zabura amma wannan da Allah ya ce harafi ɗaya lada goma da yake ba a san ladan ba ba a san girman shi ba ba za ta taba kwatanta shi da wani abu a duniya ba idan Allah ya ce zan baka lada daya a abu in ka karan in ka yi shi ya kake expecting lada dayan babu wanda ya taba fa kwatanta maka shi ya bayyana maka shi kuma zai fito daga zulfadlil azim ne mai falala mai girma ne zai baka wannan abu lalle abun ba zai musantu ba amma mutum kullun shi ya saba imani da abin da zai ganshi physical da shi a bayyane ya damka ya taba ya fi yin imani da wannan to yanzu bismillahir rahmanir rahim kai lada 190 fa bismillahir rahmanir rahim harufa kawai goma sha tara ne ana amma ka samu fiyari relaxing bai iya ba kuma bai da niyan yi din in ka ganshi Allah ubangiji ya rufa mana idan mutum ya sayi alkur'ani ya bai ma wani sadaka ko ɗaliban islamiyya ko makaranta don karantawa me ke ladansa a nan duk lokacin da aka karanta insha Allah kana da naka commission din a ciki domin waƙafi ne kai kuma sadaqatul jariya ne Allah ubangiji ya karba sannan ya ce ayi wa yan uwa musulmi addu'a musamman na China irin halin da suka shiga da al'ummar musulmi na Amerika da aka halatta liwaɗi a ƙasar duka iri waɗannan da abubuwan da ke damun musulmi duka a ƙasashen duniya allah ubangiji ya rufa mana asiri gaba ɗaya wannan baya ya yi addu'a gwargwado dai muna amin Allah saka da alheri kai maya maka haka ya ce a mutum ne ya kasance yana sata cin amana da dai sauransu to sai mutumin nan ya zo wato ya daina ya tuba taubatan nasuhatan ya koma yana bin Allah iya iyawansa to malam ya zai yi da haƙƙin mutane da ya zalunta don saboda Allah baya ya fi haƙƙin wani ashe ka san da wannan shin Allah zai gafarta masa kace Allah baya ya fi haƙƙin wani sannan kuma a ƙarshe kace shin Allah zai gafarta masa ta da farko idan hakkin nan yana nan kamar wa mutanen kawai shine raddul mazalim raddul mazalim kamar musu idan baka san jama'an ba ka je ka sai da shi ka yi sadaka da kuɗin idan kuma ka san jama'an kuma babu abin ka cinye shi babu ma shi yanzu to ka je ka reke su yafiya shine at-tahallul at-tahallul ka je ka neme su yafiya gashi gashi gashi gashi kawai idan kuma ka san wani in ka je ka same shi din ka ce ni ne da na ɗauka ma rediyo ko kaza ya ce yawwa alhamdulillah za a je ɗan sanda za a yi kaza za a yi kaza to aka ce mutum kawai sai dai ya yi ta istighfari ya yi ta ayyuka bayan wannan duka idan ka yi shi idan mutanen nan baka da baka samu dama ba baka san su ba misali kamar wanda za su tare mota da jirgin su yi fashi za su iya sanin wannan kayan nawa ne bane to na fa sai mutum yayi ta istighfari mai dimbiyawa sannan yayi ayyuka masu dimbiyawa na alkhairi kai ne azumi kai ne nafilfilu kai ne karanta kur'ani kai ne kaza kaza domin ka rika tara lada mai dimbiyawa da in an zai gobe kiyama ana iya ɗibawa a biya musu idan kuma lada idan kuma Allah ya ga ka da kyautatawanka na tuba din nan to Allah wallahu wa dhul fadli azim ne zai iya ɗibawa daga taskarsa ya biya maka in ya in ya so in Allah ya so kenan eh, da Allah rufa mana mafi kyau da ya kar a taba kawai wannan shine Allah ubangiji ya sa mu dace ya mana muwafaka to za mu koma insha Allah cikin ayoyi a inda za mu tashi a aya ta 159 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم Allah maɗaukakin sarki yana nuna wata ni'ima da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum wato ta dalilin wata rahama da Allah maɗaukakin sarki ya maka ya Muhammad wato Allah maɗaukakin sarki ya maka rahama da tausayi a zuciyanka wannan rahaman sai ta zamanto linta lahum sai ya zamanto kana wato tausasa wa sahabanka kana sunkuyar da kanka ga sahabanka ba ka tsananta musu wato kai mai saukin mu'amala ne Allah ya taimaka maka da wannan sifa a inda ya sanya ka mai rahama mai tausayi sannan mai saukin kai mai saukin mu'amala da sahabanka walau kunta fazzan ghalizan da ka zamanto mutum ne wato fazzan mai tsananin rashin haƙuri ghalizan mai ƙeƙashashiyar zuciya wanda baya yafiya mai tsananin mu'amala wanda baya sassautawa ghalizan kalbi mai ƙeƙashashiyar zuciya wanda babu rahama babu sauki babu yafiya babu abun da rangwame tsanani kawai tsakaninka da sahabanka lanfabbu min haulika da yanzu ɗimbin sahaban nan da suke zagaye da kai da yanzu babu ko ɗaya da tuntuni sun tarwatse sun barka amma saboda wata rahama da Allah ya maka kana da sauƙin kai kana da sauƙin mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gayyace shi gidanka zashi, in makaho ya gayyace shi zashi, in tsohuwa ta gayyace shi zashi, in matashi saurayi ya gayyace shi zashi. ya rasulallahi zo gidana na yi abinci don kai manzo Allah zai je ya ce. ya rasulallahi ina so ka zo gidana ka mun sallah raka'a biyu a wani bangare cikin gidana domin in keɓance wannan wajen wajejen nafi filuna na dare kenan manzo Allah sallallahu zai je haka zaka ta kowa iya gayyaci manzo Allah za shi sannan ga kyakkyawar mu'amala daga cikin kyakkyawar mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabansa yace ban san ɗaya daga cikin ku ya kawo mun wani abu mara kyau game da wani duk ina so duk mai kamun maganan wani ya kamun menene alkhairinsa ina son in rayu da ko har in mutu ina son kowa amma idan kana tare da mutane wannan ya zo ce ka san wani abin da yake kaza ne ka san wani kaza ne shi ma wancan din wani ya zo ya ce ka san aika aikan da wani yake kaza ne kaza ne sai ya zaman to ka rayu kwata kwata he ka rasa wanda zaka kama kai mu'amala da shi ko ka yarda da shi ko ka amince da shi kowa he ka ga a wulakance a zube yake a wajen ka to ya rasulullahi saukin kanka ne da saukin mu'amalan ka. da tawalu'unka shi yasa kake ganin sahabanka suke ta karuwa numban yana ta karuwa ana musulunta ka ji mutum yana ganin zai iya ba da ransa a kashe shi saboda kai ina fata an gane manzo Allah bai rowa kuwa ya san manzo Allah sarkana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan mai kyauta ne yi uti a lam mallam ya shalfakar yana da kyauta irin kyautan wanda bai tsoron talauci banzu Allah in wani abu ya tashi wa al'ummarsa zai na tsoro ko na wani hatsari kafin ka ce komo ne a gaba ya ji ya tare abu ba zai tura waɗansu bane ya da ya kwanta ba a taɓa kawo ganima ko wani abu ya kwana a gidan manzon Allah ba wata rana yana cikin sallan isha aka ga ya idar yana idarwa sai aka ga ya miƙe ya shiga gida abinda ba a taba ganin manzon Allah yayi yi ba bai yi waɗannan askar din ba can sai manzon Allah ya fito sabai suka ce ya rasulullahi mun ga kai wani abu yau da baka taba yi ba kana idan da sallah ka shiga gida yace eh ina sallan ne na tuna cewa akwai wani zinare ko azurfa a gida da aka kawo wanda na manta ban so ya kwana a gidana ba tare da na raba shi ba to haka za ka tarar manzo Allah mai sauƙin kai ne ya kira ka da sunaye masu kyau haka za ka tarar ya sama wannan laƙabi mai daɗi aminu hazihil umma wane hawariya wane saifullahil maslul wane kaza kaza ya sanya musu sunan da kowa zai rika jin daɗi yace fa'fu anhum ya muhammad ka rika yin afuwa ga sahabanka idan suka maka kuskure ka rika musu afuwa sannan wastaghfir lahum ka neman musu gafara ta idan suka yi laifi ka roƙa ka roƙe ni in gafarta musu sannan wa shawirhum fil amri duk wani al'amari da ya taso maka ka rika neman su ina fata an gane ko ka duba Allah da kansa yace manzon Allah ya musu yayi wa sahabansa afuwa to idan suka yi wani abu manzon Allah yace ya musu afuwa kana da bakin magana sannan Allah da kansa ya kira manzon Allah ce duk abin da suka yi ka zo ka rika neman musu gafara a wajena ni Allah zan gafarta musu kana da wata magana game da sahabi duk ya fi karfinka sai dai kawai in baka da rabo a gobe kiyama sannan wa shawihun fil amri kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya za ta iya sauka duk abin da ya tashi yi aya za ta iya sauka ai ko a turo jibril ya faɗa masa ga abin da ya dace kai ba sai ya shawarci wani ba to amma ana son a sunnanta mana yin shawara manzon Allah al-muayyad bil wahyi war risala wanda Allah yake karfafa shi da wahayi da sako da koma da komai amma sai Allah ce rika shawartar sahabansa idan wani abu ya tashi dai ya zamanto sunna a gare mu ina fata an gane ko fa idza azamta idan aka yi shawaran takaliyu idan ka je neman shawara wanne ce maka kaza wanne ce maka sabanin wannan wance ce maka kaza wance ce maka sabanin wancan to amma fa idza azamta abinda kan su da shi ka yi azama ka yi kai a kai to fa tawakkal ala Allah kai ka dogara ga Allah ka yi shi kawai inna Allah shi Allah yuhibbul mutawakkilina yana son masu tawakkali malamai a wannan karkashin ayan suka ce ashura aslun asilun wa ruknun rakinun fil islam al'amarin shura ashura fil islam consultation wato a rika tuntuban juna shawara a musulunci yana daga cikin ginshikan addinin musulunci yana daga cikin abun da wato asali wato foundation ne daga cikin addinin musulunci har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kila ma khaba man istakhara ko wato duk wanda yake istikhara a cikin al'amuransa baya taɗewa, wala nadiba man istashara wanda yake shawara a cikin al'amuransa baya taba nadama to shi alqur'ani a matsayinsa na qur'ani wanda yake tsari ne na rayuwar dan adam wato kuma shine asalin kundin shari'o'i na Allah to babu shakka yana ya kula da matsalan shura da shawara kuma ya ɗauki shawara a matsayin wato harsashi ne wato na wato eh, eh, eh, wanzuwan al'umman musulmi gorgodo kuma shawara ana yin ta gorgodo yadda al'amura yanayi na zamani suka canja da kuma yanayin da waje ya canja Eh, za ka samu nan wajen misali society wannan society din ba kaman wancan society bane wancan society din ba kamar wancan bane sannan yanayi da zamani yanda yake zuwa to saboda haka za ka samu yawanci kasashe suna aiwatar da wannan shine asali su irin su house of assembly din nan su ne su yan senate wajen dattawa idan aka tashi zartar da wani abu jagoran ku shugaban ku sai a miƙa musu su tattauna su duba in abun yayi su taimaka masa saboda menene yasa ake bawa shawara muhimmanci shura saboda kar mutum ya ce zai rika imposing din ra'ayinsa shi kadai akan jama'a ya ce abun da yake so shi za a yi to avoid wannan a kiyaye wannan wani ya kirsa sa muku ku bi ra'ayinsa wanda kuma yaka samu wani ra'ayi karkatacce ma malam mu duba irin ra'ayi karkatacce irin na obama da ya halatta a yi liwaɗi to wata wataƙila an kai mashawartan ne suka haɗu gaba ɗaya suka ga ya dace allahu tabaraka ta'ala alam amma bayan da za a yi zartar da wani abu ba su gamsu ba to ka duba irin wannan so shura tana da muhimmanci manzo allah sallallahu alaihi wasallam an umurce shi in za a je yaƙi in wani abu ya taso tattalin arziki menene ga abin da ya dace mu yi gashi duka a kawo shawara yana da kyau wannan shi yasa muke gan duk ƙasashe suke yin wannan to kai ma a gida ku yi wajen aikin ku yi al'amarin ka kayi shawara kuma akwai wanda za ka yi da shi akwai wanda ba za ka yi da shi ba duk waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske to aka umurci manzo Allah ya rika shawartar sahabansa kaga duka Allah ya nuna masa dai ya ƙara yin tawalu'i ya nuna cewa lallai sahaban nan wani abu ne a wajen shi lokacin da aka zo yakin khandaq manzo Allah ya shawarce su Salmanul Farisi shi ya kawo manzo Allah shawara ce a tona wannan ramin da aka je yakin Uhud manzo Allah sallallahu ya sauka a wani masauki wani sahabi yace masa ya Rasulullah nan inda muka sauka in Allah ne ya maka wahayi shikenan bani da ja amma in kana ganin kwarewa ce irin ta yaki, ya rasulullahi nan ba inda ya dace mu musulmi mu tsaya ba can ya dace mu tsaya su kafirin in sun zo su tsaya ta can kaga can akwai ruwan sha sai mu bar ruwan ta bayan mu mu sha mu sha idan muka yaki mu mu sha su kuma ta can in ba su da ruwa amma in muka bar ruwan a can mu muka tsaya a in suka zo za su kovarin ruwan su bar ruwan ta bayan su su rika amfana sannan ya nuna masa waɗansu fa'idoji na cewa kar a eh, can ɗin ne ya fi manzo Allah ya ce ba wahayi ba ne eh, ni ne kawai ra'ayina ne ya ce to manzo Allah mu koma can kawai manzo Allah ya masa muwafaka duk wannan yana da muhimmanci Allah bin ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ce in yansurkumullahu in fa har Allah ya tsaya muku ya ba ku nasara to fala ghaliba lakum ba wanda ya isa ya rinjaye ku idan aka je yaƙi Allah ce idan har na tsaya muku na ce ni ne mai taimakonku ni ne zan ba ku nasara kamar yadda na muku a badar to fala galiba na kun babu wanda ya isa ya ci nasara a kanku kun ga misali a yakin badar haka wa in yahzulkum idan Allah kuma ya kaskantar da ku misali aka samu nasara da galaba a kanku kamar yadda ya faru a uhudu yanzu fa man zalla bi yansurukum min ba'dihi wa ya isa ya baku nasaran bayan Allah hmm? kun ga can da kuka bi ka'ida Allah ya baku nasara nan a uhudu da kuka samu sabani na umurnin bin umurnin manzo Allah to kun ga abin da ya faru da ku kuma babu wanda ya isa ya baku nasara akan makiya in ba ni na baku ba in ji Allah so samun nasaran ku yana ga yi wa Allah biyayya da manzansa rashin samun nasaran ku a wajen yaƙi yana ga saba wa dokokin Allah da umarnin Allah da manzansa kun ga example a can a Badar nan ba kun ga misali a ne a Uhudu saboda haka wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mumunai da'iman ga Allah suke tawakkali suke dogaro ga dukkan abin da suka sa a gaba نعم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون نعم وانا آية ما البركة وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون an je wani yaƙi ne daga cikin yaƙe-yaƙe ko na buhu ɗin ne ko ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe to daga cikin kayan ganiman da aka tara kafin a raba sai aka rasa wata eh, katifa karama haka katifa katifa haka domin kalmar larabcin ta zo da katifa-katifa, ko kuna ce katifa wace kila ta kwanciya ne an tara kafin a raba a takaice da aka neme ta a cikin kayan ganima aka rasa maza maza maza munafukai kai suka ce muhammadu ne ya dauka Muhammadu ne ya sace ta wal iyazu billah wal billah rayuwa da munafiki sai a hankali ina fata an gane ko to Muhammadu ne ya dauka saboda haka idan har an tuhumi annabi da irin waɗannan tuhume tuhume a ce ba ka yi adalci ba ba ka da adalci ka zare kaza ka yi sane ka sace kaza to wai ne ba za a tuhume shi ba cikin abin nan in malaman addini a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza abu ɗan ƙarami ne ka ji kawai an hau kan malam haka za ka tara to shi kenan sai suka ce kai ya muhammadu zai ya sace kaza kaza ya ta ya za suka ce ya iya kashe mutane ba zai iya sace wannan ba ku duba munafukai ba ya zo yaƙi bane don ya kashe mutane to wanda ya zo ya kashe rai sace abu zai gagare shi bal iyazu billah shine attake Allah ya saukar da aya wa ma kana li nabiyyin an yaqulla Allah ce ba zai taɓa yiwa ga annabin da ni Allah na zaƙo shi a matsayin annabi na ya sace kayan ganima ba ba zai taɓa yiwa ba it's impossible ba zai yiwu ba kawai wa man yaqulu wanda dai ya sace abun da ya san kansa in ji Allah kuma ya ati ma galla yawmal qiyama zai zo da wannan abin da ya lutin in shi gobe kiyama ina fata an gane ko ita ganima duki lokacin kafin araba dukiya ce tawa ta kowa da kowa duk wanda suka je yakin nan da entitled fadar ganima bayan an cire na Allah da manzonsa a sa na baitul mali a rarraba ma wanda suke yakin nan to kaga ya zama to ganima kaman public treasury ne shi yasa ake kiran masu satan kudin gwamnati asusun gwamnatin jiha asusun gwamnatin abin nan tarayya su ma ake kiran su luta masu sace kayan al'umma shi ɗin ma duka malamai suka ce wa man yablul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda ya sace zai zo da kayan nan gobe kiyama ji annabi sallallahu inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wanda ya sace ya san kansa amma zai zo da shi gobe kiyama in bai mayar ba sannan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a sakanta ma kowace rai abinda ta aikata wanda ya sace a sakanta masa sakamakon eh, satan da yayi na wannan kayan ganima sannan wanda ya tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi batanci ga annabi cewa shine shi ma zai ga sakamakon sa wahum la yuzlamun Allah ce ba zan zalunci kowa ba abinda kai ne zan sakanta maka da shi in ji Allah subhanahu wataala ina fata an gane yanzu ka duba misali kamar eh, eh, gwamnan jihar kaduna abinda yake yanzu na tantance ma'aikata wani ne yake mun wallahi mutum ɗaya a cikin tantancewa na aka samu yana karban albashin mutum ɗari biyar ɗari biyar na ce malam baka ji da kyau ba ko dai mutum biyar ya ce ɗari biyar na ce ko dai hamsin kasan suna kama ya ce wallahi malar ɗari biyar mutum ɗari biyar a nan jihar ba wannan tantancewa da ake yi kuma makarantu sama da ɗari ku ji wannan makarantu sama da ɗari ko ɗari da ashirin da wani abu ne su kuma gaba ɗaya babu su in existence babu su amma ana biyan headmaster da mataimakin headmaster ana biyan malaman makarantar ga adadinsu ga voca mutum nawa ake biya a makarantar sun kai sama da mutum hamsin wanda suke koyarwa to makarantun irin waɗannan irin waɗannan sama da ɗari da wani abu kuma kun sa abun mamakin ne dumu-dumu za ka samu musulmai dumu-dumu kun san wani abun ban mamaki kuma idan mutum darekta ne darekta ne ko ni md ko ni co wannan dai abbreviations din dai can shi kuma in babba ne matan shi suna hoca gaba daya ‘ya'yan shi da suke university sunayen suna hocan nan sannan kuma da suke secondary ya suna hoca har wanda yake rarrafe duk ana biyan su ku duba wayan da haram don girman Allah idan mutum bai ce maka a sa ba bai yi imani da tsaya a gaban Allah da hisabi ba amma zai iya faɗa maka aikace ko ba haka ba action ɗin shi ya nuna bai yi imani da ranar hisabi ba bai imani da ranar hisabi ana mafakai kenan ana mafakai kenan ta za a yi mutane su yi albarka ta ya za a mutu ya ɗiban makansa irin wannan lodin kuma ya san yau ne ko gobe ko an zai mutu ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala na lillahi wa inna ilaihi ba a ma gama ba fake haka ake a federal level haka ake a waɗansu wurare mu duba yadda al'amarin na ya zama to ya ka samu manya-manya a cikin su ɗin mudin ne masu cewa su musulman Allah wanda ya rufa mana Allah saka gwamna da alheri a ci gaba da yi ci gaba da yi duk inda azzalimi yake wallahi ba ma tare da shi dan dai ba mu da karfi ne a kansa da mun yi abin da yafi wannan wallahi wallahi amma kawai za a ta gama Allah ne kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am Allah yace afa manittaba ridwanallahi yanzu wanda ya yi ta aiki ya yi ta aiki yana neman yardan Allah a ayyukansa yana aikin ɗa'a yana sadaka yana salloli yana bin dokokin da za su yardar da Allah shin wannan mutumin kaman zai yi daidai zai zamanto equal kaman ba a bisa min Allah kamar wanda kullun cikin abin da ke fusata Allah yake yi za su zamo daidai mai bin tafarkin Allah da neman yardan Allah kullun a ayyukansa a rayuwansa zai daidai da wanda shi kawai kullun abin da ke fusata Allah yake yi ta'asa alfasha masha'a sabo zunubai za su zamanto daidai wannan kafu tashbih ne zai zamanto kamafali man ba'a bi sakhatin min Allah wanda yake wa ma'awahu jahannamu karshen sa jahannama ce makomansa wa bi'sal masir eh Allah madaukakin sarki Allah wadai tir makoma za su yi daidai kamar yadda Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimi aw naj'alul mu'minina eh, muslima eh, mu'minin kal fujjar ba za su yi daidai ba to ba za su taba yin daidai ba yanzu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka tuhuma da wannan wanda yake ayyukansa don neman yardan Allah don neman aljannan Allah yake bin dokoki zai daidai da munafikin nan da yake tuhumansa wanda shi aikinsa kawai saba wa Allah da kuma ayyukan wutan jahannama yake za su zamo daidai Muhammadu ne kuke kaskanta da har ku ce wai an yi sata ku ce wai shi ne Allah ce hum darajatun inda Allah babu shakka suna da matakai da matsayi grade daban-daban mabambanta a wajen Allah hum darajatun inda lahi. waɗannan suna ciki waɗansu matsayi daraja daraja daraja daraja daraja a wajen Allah subhanahu wa aljanna a aljanna ma suna nan ma hawa hawa wannan saman wannan wannan saman wannan waɗancan kuma suna cikin wuta a wutan ma suna nan wannan kasan wannan wannan kasan wannan har a je karshen inda almunafiquna fi darakil asfali minan nar kowa da matsayin matsayinsa gwargwadon ayyukansa yan aljanna ma suna nan great great great daban-daban gwargwadon kokarinka da aikinka da ibadanka gwargwadon yadda za a baka aljanna na wancan ma haka na wancan ma haka ina inna ahlal jannati la yatara'auna fil jannati yan aljanna suna hangen gidajen juna a cikin aljanna inji manzo Allah kamar yadda kake hangen tauraro daga nan in kana cikin aljanna ka daga kai he kaga yadda kake hangen tauraro to haka zaka hangi gidan wani da yake sama da kai saboda ya fi ka aiki shi ma can din in ya daga kai sai ya hangi wani gidansa sama da shi kamar yadda kake hangen tauraro tunda an kira ta fi jannatin aliya ita aljanna ya ce ina fata an gane ko saboda haka wallahu basirun shi Allah dai yana kallon bima ya amalu dukkan irin aikin da kowa yake Allah yana kallo ina fata an gane ko na'am laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله مدوكاكين سركي يتي لقد والله حقيقة من الله على المؤمنين الله يايو مؤمني بيوا الله يايو مؤمني نئمة تقولي نعم تملكي آه to mecece ni'ima izba ba asa fihim rasulan min anfusihim yayin da Allah ya aiko musu manzon su daga cikin su zuwan manzo shine ni'imar da Allah ya yi wa mumunan da babu wata ni'ima sama da ita ni'imar musulunci da aka kawo musu in ka wayi gari ka ganka a musulmi ka gode wa Allah matukar matukar matukar godiya ni'imatul islam ni'imatul iman la yujariha ni'ma babu wata ni'ima da za ta wato kamo wannan domin mutanen da da suke kaman dabbobi rayuwan dabbobi rayuwan karnuka rayuwan jahiliya inda ba a girmama haƙƙin ɗan adam ba a ɗaukan mace komai ba wani da yake girmama wani mai ƙarfi kawai ya gama da mai rauni babu tsari babu komai sannan faɗace-faɗace ake ƙabila fa idan mutane ne fa idan suka yi suka ga basu da kuɗi sun yi brok basu da kuɗi sai a shirya gangami kawai a shirya kayan faɗa kawai a kai motar ƙabila hari kawai a kakkashe ta a ɗebo kayansu gaba ɗaya matsayin ganima a kamo matansu a matsayin bayi a dawo kawai irin wannan rayuwar ake kawai to a ce Allah maɗaukakin sarki gumaka kuma ake bautata sai ga wani mutum da ya zo gaba ɗaya ya kakkaɓe su ya raba su da wannan rayuwar dabbancin rayuwar jahiliya aka girmama mace wanda da ake binne ta da ranta eh aka kawo tsari aka so juna arziki da girmama juna wannan ba ni'ima bane daga zuwan wannan mutumin yaƙe-yaƙe da kashe-kashe duka suka tsaya duka suka ƙare babu mabamai da suke tashi duka misali ba ni'ima ba ce yanzu a yanda muka rayu a arewa din a arewa din a ce ga wani mutum da ya zo kawai fashe-fashe da bama-baman nan gaba da kashe jama'a da kona garuruwa sun tsaya wannan bai ishe mu ni'ima ba bai ishe mu ni'ima ba hadari to bari ka ga yanzu a kwana biyu in ba in Allah ya yaye mana wannan sai ga an fara fada wai ba ba titi ba ruwa har yanzu ina fata an gane na taba faɗa a nan nace mu fa a yanzu a yanda muke a wancan gwamnatin fa wanda zai zo ya dakatar da zubar da ginin nan kawai da kashe jama'a da kone garuruwa kawai yanzu fa muke bukata murayun muke bukata ba mu taka titi ba a yi titi banza an kashe ka wa zai hau titin a ja ruwan famfo a yi shi ba mai sha mai aka yi mu yanzu mu yi surviving kawai a rayun kawai mu samu mu yi sallah ba fargaba ka je kasuwa ba fargaba ka ɗau mota dare da rana ka je boda ka ɗauko kaya yan ƙasan waje ku haɗu ciniki ya dawo shi fa muke bukata ko ba haka ba to amma bari ka ga yanzu in tun wancan ɗin ma bai gama samuwa ba sai ka ji an fara raki eh mu an ce mana kaza kwana biyu shuru kaza kaza kaza da akwai su ayi amma baka rayuwa ina fata an gane ko to zuwan wanda zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali fargaba yaki ya kare daga zuwan manzon Allah kai tsakanin Ausu da Khazraj da su Dahis da yakin da ya faru tsakanin Ghabara dahis wal gabara duk waɗannan zuwan manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam sai aka share su kamar ai ruwa ne an dauke sai ga wanda suke gaba a je sun zamanto masoya kansu a dunkule wa allafa baina qulubihi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulub walakin allaha allafa baina ina fata an gane ko to lalle Allah yayi ni'ima ga mumunai iz ba'asa fihim rasulan yayin da ya aiko manzo manzon ma ba daga waje ba a min anfusihim daga cikin su ina fata da Allah ya aiko mala'ika ne sai su ce kai mu gaskiya wannan necon halittan shi mu gaskiya ba ma gane al'amuransa da Allah ya ka aiko aljani ne sai a ce gaskiya fi sabilillah mu ba ma gani shi da Allah ya aiko wani ne daban ba balarabe ba ya ce gaskiya mu ba ma gane harshen wannan me yake nufi ne sai aka ɗauko fiyayye daga cikinsu wanda su kanshi sun yadda amintacce ne al'aminu sadiqul masdu tun ma kafin ma musulunci ya zo me yake musu yatlu alaihim ciki. yana ta karanta musu ayoyin Allah kawai da an saukar da ayoyi da an yi wahayin ayoyi ya zo ya karanta musu ya bayyana musu halal ya bayyana musu haram ya bayyana musu tsarin zamantakewa tsakanin ɗa da uba zamantakewa tsakanin miji da mata zamantakewa tsakanin ƙani da wa zamantakewa tsakanin makwabta da haramcin jini zamantakewa da mu'amala ta kuɗi da koma da komai gashi dalla-dalla kawai yana bayyana musu wayu zakihim sannan yana tsarkake zukatansu yana floshin wato shirka da da ta manne a zuciyarsu ana cire ta ta hanyar karanta ayoyi da tarbiyya da ake tarbiyya ruhiyya khuluqiyya ana ta cire shirka ana ta cire hasada ana ta cire gilli ana ta cire wutan ciki da gaba da kyaman juna duk ana cirewa daga zuciya kenan ba abinda zai cire maka wannan a zuciya sai alkur'ani babu wani kwararren likitan da zai kware a aikin zuciya wai ya ce yau yayi tiyata wa zuciya ga hasada ya kwaso ta ga ta a kwalba kun gani eh ga ta an sa a kwalba an rufe daga yau wani bai da hasada ba abinda zai iya cire wannan sai alkur'ani hasada kiyayya gilli duka to yuzakkihim kamar yadda Allah ce kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta wa qad khaba man da saha wanda ya gurɓata zuciyarsa da shirka wannan ya taɓe irin abin da annabi Musa ya nema daga Fir'auna ke ne ce fa hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka shin kana eh, eh, baka son ka shirya ne ka tsarkaka ka tsarkake zuciyarka daga shirka to abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake musu kenan wa yuzakkihim yana tsarkake zukatansu sannan wa yu'allimuhumul kitaba ko yana koya musu wannan alƙur'anin ya karanta su karanta ya karanta su karanta wal hikmata yana koya musu sunna duk inda ta ji alkitabu littafin Allah alhikmatu sunnan manzon Allah ce imam shafi ce duk inda ka samu an ce alkitabu sai aka ce alhikmatu hikmatu inna sunnan manzon Allah ake nufi yana koya musu littafin Allah da sunnansa wa in kanu da can kafin zuwa annabi Muhammadu ɗin ya suke min qablu lafi dhalalin mubin suna cikin ɓata mabayyani dabbobi kawai irin su babu ina fata an gane ko to anan za mu dan dakata sai mu ci gaba da karanta ah, okay ban zo da su mu je أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أَنَّ هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Allah maɗaukakin sarki ya koma yaƙin Uhudu fa kuma ya ce a walamma asabatkum musibatun ashe yayin da musibar nan ta same ku a yaƙin Uhudu aka kashe ko har mutum saba'in aka jijji muku ciwo aka samu nasara a kanku kun manta ne ku kad asabtum mithlaiha kun samu dobul din wannan a yakin badar kun samu ninki biyu na abinda aka sama daga gare ku a yakin badar mutum nawa aka kashe daga cikin kafirai saba'in aka kama nawa aka kama saba'in sai a uhudu kuma da aka zo aka kashe musulmai saba'in kawai yace to ku yanzu kuna complain kun damu akan abin da aka muku na kashe muku yan uwa har saba'in a yakin uhudu kun manta ku saba'in din har sau biyu na baku a yakin badar kuka kashe saba'in kuka kama saba'in kun manta asabtum mithlaiha yanzu kun dawo gida kuna cewa anna haza ta ya aka yi mu aka yi difitin ɗinmu an na haza ta ina wannan abun ya faru a ce yau wai mu ne aka ci nasara a kanmu ga manzon Allah a gabanmu ga manya-manyan sahabai ta ya aka yi kafiran nan suka yi difitin ɗinmu wato wai su suna ta mamaki aka yi kafirai suka samu rinjaye a kansu Allah ya ce wa annabi kulka gaya musu huwa min indi anfusikum fault din daga gare ku ne matsalan daga gare ku ne ku kuka janyo da annabi ya ce ku tsaya a nan kar sauka kun tsaya kun bi to matsalan daga wajen ku ne kawai inna Allah ala kulli shay'in qadir dama Allah shi a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa yana da iko ya ba kafirai a nasara a kanku kuma ya ba ku nasara a kansu Allah mai iko ne kawai shi ya tsara haka wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani wannan abin da ya same ku na kashe ƴan uwanku da ji muku ciwo da aka yi da kuma nasara da aka samu na rinjaye a kanku yau taqal jam'ani ranar da wato eh, eh, kuka eh, ƙungiyoyi biyu na mumunai da na kafirai suka haɗu ɗin nan to abin da ya same ku a yakin Uhud na ran da kuka kafsa fada da su fa bi iznillahi wannan da izini na ne ni na shirya haka in ji Allah kuma hikimar yin haka in ji Allah wal ya'lam mu'minin ina so in san tsantsan suwaye mumunan gaskiya wal lazina allazina nafaqu in san kuma waɗanne ne munafikai ai ba a tantance musulmi na kwarai na gaske wanda mai tsayawa wanda zai tsaya akan imanin duk bala'i sai ai sai ta hanyar irin yaƙe yaƙe din nan ai eh wakila lahum munafikan ga dalilin da yasa muka kawo yakin muna so mu jarrabi mu ga waye musulmai na kwarai san munafukai ta hanyar gano munafikan shine wakila lahum sai aka ce munafukan ta'alau ku zo mana qatilu fi sabilillahi mu je mu yaki awi fa uko ku kare kanku kun san manzo Allah ya nemi shawaran su ai munafikai suka ce su sun suna bada shawara a zauna kar a fita su kuma mummunan gaskiya masu son jihadi ne suka ce a je a tare su to Allah ya ce ta da ban wannan baya za a a gane ga mummunan gaskiya ga munafikai munafikan aka ce musu kila aka ce musu ta'alau ku zo qatilu fi sabilillah ku je ku yaki don ɗaukaka kalman Allah awit fa'u ko kuma ku kare kanku kawai Kalu sai suka ce ai launa anamu kitalan da mun kware a wajen yaki ai lattaba'nakum da mun bi ku amma ba mu kware bane kawai wai ba su iya yakin ba Allah ce hum lil kufri yawma idhin su waɗannan kafiran a wannan lokacin aqrabu sun fi kusanci zuwa ga kafirci sama da imani sun fi inclining zuwa ga kafiran sun fi sapoti ɗin kafiran a zuciyarsu sama da mumunan da suke tare da su din aqrabu minhum lil iman sun fi tarkata zuwa da kafirci sama da imani da imani yaquluna sai kaji suna cewa bi afwahihim da bakunan su sai kaji abinda suke furtawa daban da baki ma laysa fi qulubihim sabanin abinda ke cikin me zuciyarsu eh, suna cewa ina wa zai fita na kun tsokanowa kanku ku je ku je ku kuka takalo in muna nan ba inda za mu wallahi amma in suka tashi ce a'a ba mu iya yakin bane ba mu iya kaza kaza sai su rika furta da dawa da bakin su abinda ke sabani zuciyar su Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumu ni Allah na fi su sanin abinda suka koyi a zuciyar su na sani ina fata an gane ko tambalo Allah ubangi ya samu dace so a takaicen takaicewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai sanarwa guda biyu kusan uku na farko akwai astro qibla initiative suna sanarwa al'umma musulmi da sauran da su daina dogaro da lokutan sallah da ake bugawa a cikin jaridun daily trust da weekly trust da sunday trust saboda akwai kurakurai akan lokutan sallah da suke bugawa a jaridunsu har wani lokaci aka rage mintoci ashirin goma sha biyu zuwa ashirin a lokutan sallah mun tuntube su inda muka bayyana musu waɗannan kurakurai a lokuta daban-daban ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma ba su gyara ba sun ce suna dogaro ne da lokutan timing committee na kalanda amma bincike ya nuna cewa lokutan salloli da suke bugawa a jaridun ya saba wa na timing committee a ƙarshe mana ya jawo hankulan musulmai akan muhimmancin yin sallah akan lokutansu da buɗe baki idan an tabbatar da lokacin yayi Allah Ubangiji shine mafi sani to lokaci dai duk yanda kai sallah in lokacin ka bai ba kai ma ka san bai ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta bayan haka akwai wani mara lafiya da ina jin an kawo shi a mota ma yana waje wanda suka kawo shi don a shaida ana neman ina jin eh, abin nan ana neman kuɗi ana ana masa ana mata hemodialysis everphase ko menene to keep her alive akan dubu talatin kullum ake 30,000 to a daga 44 ne sun buga sun buga sun buga har abin hannunsu su ma abin nan suka ce ga ta ma a mota a waje inda suka ajiye don jama'a su gane wa kansu to a kwanakin baya muka ce akwai wani bawan Allah wane ne dan zafi daga bauchi da yake bukatan addu'a Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa ɗazu sannan akwai wani da nake an kwantar da shi a rakiya malam abdullahi dabo alhaji abdullahi dabo da nake mai heart ciwon zuciya shi ma an ce ya rasu ya to duka dai muna roƙo Allah gafarta musu ya ji kansu ya kyautata makwancinsu Allah ubangiji ya sa jinyan da suka yi kafara ne a gare su Allah ubangiya ya kai musu ya kai mana gaba ɗaya samu cika da imani fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ba su taimaka wanda suke da hali da iko za su kawo nan gaba inda aka saba kawo assalamu alaikum